na nemi ƙarin bayani daga kakakin herkutar sojojin saman Najeriya, Group Captain Ayodele Famuwiwa. Uh, we have a recent strike in the Sambisa General area where our surveillance aircraft Ah, mun kai farmaki ah, a sasannin dajin sambisa inda jirgin lagen asiri ke shawagi kasan tun farkon wannan shekara rundunar mu ta sojojin ah, saman najeriya mun sabunta sintirin duk ma yankunan da ake wannan yaki don tabbatar da mun yi abin nan da ake kira kafi. kar yan burbushin mayakan boko haram da suka rage a raye su sake haduwa wuri guda sai wani ta'addanci a wannan karo jirgin mu na lagen asiri da ke sintiri a sirrin subhana a cikin wannan daji ya hango wata motar yan ta'adda na mazayawa cikin wani sarkakin duhu a cikin wannan daji daji jirgin namu ya yi ta bin su a boye a boye har wurin wannan duhuwa kuma muka yi hasashen suna neman wani abu ne a wannan wuri take aka sanar da jirgin yaki inda ya zo nan take cikin gaugawa ya yi ta sako bama bamai daga sama kuma irin kara na bala'i da ya fashe a wannan wuri mun tabbatar sun boye makamai da maban fetur a wannan wuri kuma wannan gagarumin nasara ne ga rundunar sojin saman najeriya a kokarinmu na gamawa da dan abin da ya rage na mayakan na boko haram Nigerian Air Force particularly in the renewed efforts to ensure that the remnants of the insurgents A cikin care To ko me wannan farmaki ke nufi ga yaki da ta'addanci a shiyar arewa maso gabas? Eya eh, Komanda Ahmed Tijjani Baba Gamawa tsohon hafsa ne a rundunar sojin saman Najeriya. Idan ka duba jejin Sandisa sannan ba karamin jeji ba ne wanda yake da sakarƙaƙiya da sauran saboda kwarewa da kayan aiki da sojojinmu na sama da suke da shi ke suka je suka aka wannan wurin. Wannan ya nuna maka kenan sojojinmu na sama sun samu nasara a bisa wurin rumbun makamai da wa'annan 'yan boko boko haram suke tarawa kuma wannan yana nuna maka cewa wannan daji ba karamin daji ba ne wuri ne wanda yake na da faɗi sosai yake da sarƙaƙiya hakan bai baka mamaki ba a bai bada mamaki ba akwai jiragen mu kamar ATR hoto da yake zaga zai ɗauki hoto zai ɗauki bayanai da kuma sirrin wannan wurare da sauransu Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Najeriya